alhamdulillahi rabbil alamin jama'a musulmai salamun alaikum a sunana yahaya masussuka kuma wato na fito ne in nuna godiyata da jin daɗi da farin ciki dangane da wani bidiyo da na ga shak musa yusuf asali suna ya saki wanda na ji daɗin ganin bidiyon nan wato dubu bisa dubu ba ma ɗari bisa ɗari ba kamar yadda al'umma suka sani cewa tashin farko shi ya fara ƙalubalantaka ta a gidan rediyo na Kibla fm da ke america muka fara tattaunawa a can to yadda ya kalubalance na amsa muka fara a can ni kuma na kalubalance shi kan cewa mu haɗu gaba da gaba to yanzu ga shi alhamdulillah ya saki bidiyo na cewa ya amsa kuma ya gaya mana cewa baya najeriya in allah ya yarda ya ce nan da sati biyu in ya dawo da sati biyu za mu fara tattaunawa to da ni ma bai wuce sati ɗaya ba ina da tafiya zan koma ƙasar oman to amma yanzu tun da ya ce bayan ya dawo da sati biyu in Allah da zan jira shi har zuwa sati biyun da ikon Allah kuma akwai ɗan tsokaci kaɗan da zan yi a cikin bidiyon da ya saki kamar yadda na yi alkawari na tukwici ga wanda ya kawo shi aka tattauna to ina da bukatar shi shaka ya ƙara kallon bidiyon da kyau ba inda na ce wato kafin a tattauna za a ba da shi tukwicin nan Ah, kuma na ma kira wanda za a ba tukwicin da kanshi na jaddada masa cewa sai fa bayan an tattauna kuma ina so a kalli tattauna wannan abu ne mai faɗi za a yi magana ne na ɗungurin ɗin addini kaf baki ɗaya na addinin musulunci tana iya yiwa tattauna wannan a fara ta ran nan a gama ta ran nan tana iya yiwa ta kai zama biyu ko uku wannan da shi Allah ya bar kansa sani to kaga sai an ƙara tattaunawa an fidda matsaya kuma a cika wannan alƙawari da aka ɗauka. kuma wajibi ne a cika shi tunda an riga an ɗauki alkawari haka Allah ya ce sannan ina godiya ta musamman ga shi kan shi Usman Shanono da ya kokarin haɗa mu ah, kuma kamar yadda na yi bayani a wancan bidiyo cewa ga lamarin addinin musulunci Allah ya amince da a yi tukuici don kada jahili ya ɗauka cewa wacace ne ko wani abu kamar yadda annabi yusuf lokacin da za a gano sa'in nan ya ce wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana zai duk wanda ya kawo sa'in nan yana da kayan rakumi guda na tukuici kuma a yi aiki da jiki a yi da kuɗi Allah ya nuna mana wannan annabi Muhammad ya yi haka sauran mumine sun yi shine lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul Allah ya gaya mana annabi da sahabbai sukan ba da jikinsu su ba da dukiyarsu don addini ya ci gaba to duk labarin tukwici ba ni so ya ɗauki hankalinmu baki ɗaya al'umma dangane da wannan tattaunawa yana son ina son mu kalli wannan tattaunawa matsayinta da girmanta a addinin musulunci don Allah ya ce bai halicce mu ba sai dan bauta shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to tunda Allah ya halicce mu dan bautan nan sai ya zama mu abinda muke yi bangaren su malam Musa suna ganin ba daidai bane mu kuma muna ganin a'a abinda su Musa asali suna suke yi su ma ba daidai bane to maimakon a koma gefe ana suka juna kaga sai a haɗu a tattauna addinin nan ba namu bane ba nasu bane na Allah ne sai mu tattauna a fidda matsaya duk wanda ke da kuskure in don Allah yake yin addini sai ya gyara domin da yin zaman gabaki ɗaya ceto ne na rayuwar al'umma domin Allah ya nuna duk mutumin da ya je lahira yana kyakkyawan aiki a zaton shi kuma ya je ya tadda wannan aikin ba kyakkyawa ba Allah ya ce to wannan shine ya fi kowa hasara a duniya da lahira shine qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum suna sun'an Allah ce kai mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa hasara su ne waɗanda sun yi aiki ya ɓace a duniya kwata-kwata mummunan aiki ne amma su a zaton su masu aiki mai kyau suke yi to kuma Allah a tsare shi ba a zuwa lahira a gano kuskure a dawo duniya a gyara duk wanda ya suke je lahira yana aikin da ba karɓaɓɓe ba ne ya yi hasara shi yasa wajibi a zauna a tattauna a fidda matsaya kuma ina so in gaya wa duniya a ƙidanmu mu dai a cikin abin bauta mun ɗauki Allah a cikin abin koyi mun ɗauki annabi Muhammad a cikin littattafan duniya na addini mun ɗauki alƙur'ani sauran kuma mun ban maku